Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu ta sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna boyayyar Raihan. Wanda marubuciya Fatima Y Adam ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga Mama Al-Amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda Raihan ba ta samu matsala wajen ɓoye kanta ba saboda tana zaune ne a ƙasar da kowa yake harkar gabansa. Dan dama yawanci kayanta irin nasu ne, tunda su kullum cikin sanyi suke. Sosai Dakta Sabe yake son taimakawa ta amarya da 'yarta. Don haka ta wani ɓangaren za mu iya cewa ya fara nasa yunƙurin na san gano me ke a ƙasa. A ɓangaren gwamnati kuwa, za mu iya cewa talakawa na jin daɗin mulkin Alhaji Garba mai fata, tare da mataimakinsa Alhaji Ibrahim Mangal. Yana musu aiki daidai gwargwado, sai dai kuma akwai babbar matsalar da aka kasa gane ta ina take bullowa, daga mutanen gari har zuwa kan gwamnati. Yanzu gaba ɗaya hankalinsu na kan son gano inda matsalar take. Mutane suna yawan mutuwa ta hanyar shan magani, sai yawan mutuwar da yara ƙanana suke yi ta hanyar yawaitar fyaɗe. Sai daba ta hanyar zubta jinin al'umma, da haka ne suke tada fitinu don kawai su yi ta kashe su ta kashe juna jini na ta zuba kamar an yanka rago hankalin mutane a tashe yake da wannan al'amari da yawan mutane yanzu sun fara jin tsoron fita bare ma da zarar magariba ta yi saboda kusan kullum sai an samu gawarwaki sama da biyar na ƙananan yara gaba ɗaya yanzu iyaye ba su da sakewa saboda wannan babbar matsalar da ta kunno kai wadda ta zamar musu kamar annoba Gaba ɗaya gwamna ba shi da kwanciyar hankali saboda tashin hankalin da talakawansa suke ciki. Kuma wani ƙarin abin mamaki shine ba iya yaran talakawa ake ɗauka ba, hatta da 'ya'yan masu hannu da shunin ɗauka ake. Wasu idan suka ɓata sai dai a ga gawarsu, wasu kuwa ko gawar tasu ba a gani. To yanzu dai a kan binciken da gwamnati da hukuma suke kai kenan, har ma ai da 'yan jarida da duk wani ma'aikacin bincike. Yanzu ba gaba ɗaya gari ya ɗau ɗumi. Duk gidan rediyon da ka kunna batun da za ka ji ana yi kenan kafin a saka kowane shiri. Tabbas talakawa suna jin daɗin mulkin Alhaji Garba mai fata, sai dai kuma rashin kwanciyar hankali ya hana su samun jin daɗin yadda ya kamata. Wasu daga cikin abokan adawa sun fara korafi a gidajen rediyo kan cewa wannan abin da yake faruwa ya kamata a binciki gwamnati saboda sai da suka hau mulkin wannan abin ya fara faruwa. To da yawan mutane ba su gamsu da wannan yarfa ba, kowa dai ya san yadda siyasa take. Wannan batu da ya fito sai ya sa mutane suka fara dogon tunani. Take zance ya juya kan cewa abokan adawa ne suke aikata wannan fasadi don kawai su ɓata gwamnatin da ke ci. Ai kuwa abokan adawa sun jawo kansu. Kankace meye an shiga cece-kuce a midiya, har ma jami'an tsaro sun fara bincike. Wasu daga cikin manyan waɗanda zarginsu ya fi yawa To bari mu tafi mu ga inda gizo ke saƙa. Jin yadda abin yake son taɓa kimar gwamnati ne yasa Alhaji Muhammad Nur zama da gwamna don tattaunawa akan batun. Duk da cewa Alhaji Muhammad Nur ba ɗan siyasa ba to amma dole abin da yake faruwa ya shafe shi da ya shafi amininsa da kuma ɗan uwansa da a yanzu yake cikin siyasa dumu-dumu. Shi ɗin mai kishin talakawa ne kuma mai tausayi sai dai kuma san ba shi da sha'awar siyasa. Shi ne dalilin da ya sa ya ba wa aminin shi tallafi da ƙwarin gwiwa ganin cewa shi yana da sha'awar siyasa. Suna Alhaji Muhammad Nur bai taɓa fitowa a jerin 'yan siyasa ba, sai dai a jerin manyan masu kuɗin da suke tallafawa talakawa da marayu, kai da duk wani aikin lada. Da haka yanzu ma ba wai don kar sunansa ya ɓaci ya ɓaci ba ko kuma sunan aminin shi da yayin shi ya ɓaci ba a'a kawai tsabar tausayi da ainihin halin da al'umma suke ciki ne duk da cewa ba za ku ce baya tsoron wani abu da zai sa mutuncin su ya taɓu ba. Wannan ne ya sa shi neman zaman tattaunawar da gaggawa don ganin ko yana da hanyar taimakawa al'umma da suke cikin halin ƙaƙanikayi. Cikin fuskar damuwa Alhaji Ibrahim Mangal ya duba Abba Yahaya ya ce, Ni fa ina ga kamar 'dan uwanka shi ma ya fara zargin da ake mana na cewa muna da sa hannu akan al'amarin da yake faruwa. Wani duba gwamnan Adamawa Alhaji Garba ya masa kafin cikin takaicin maganarsa ya ce, Tai da wannan kalami naka, ko da yake na maka uzuri a kan ba ka san yadda nake da Muhammad Nur ba, amma dai shi Yahaya ai ka san cewa ɗan uwansa ne ciki ɗaya. Don haka ka yi saurin kawar da wannan tunanin daga ranka, don idan Muhammad Nur ya ji, ransa zai yi matuƙar ɓaci. Yana rufe baki Alhaji Muhammad Nur ya shigo ɗakin tattaunawar bakinsa ɗauke da sallama. Amsawa suka yi tare da fara yin musabaha da juna kafin cikin kamalarsa da dattako ya zauna idanun shi akan mutane biyu da yake ƙauna wato ɗan uwansa da amininsa. Ina ga ba sai mun yi wani dogon surutu ba don kuma kun san halin da ake ciki wanda shine makasudin zaman nan namu. Gaba ɗaya suka jinjina kai cike da tabbatar da hakan. Cikin nutsuwa ya ci gaba da cewa halin da jihar mu ke ciki kullum sai ƙaruwa lamarin yake. wanda kuma idan har ba mu tashi tsaye an magance matsalar ba to tabbas za mu iya waye gari an ƙare da mu baki ɗaya don tun ana taɓa ƙananan yara da matasa gaba kan iyaye da kakanni za a koma in dai ba mu ɗau mataki ba wannan magana haka take cewar wa excellency ya ɗaura da cewa kuma duk abin da ya faru laifinmu ne saboda a ƙarƙashinmu jama'a take dole mu ne muke da haƙƙin kulawa da ita Abba Yahaya ya ce, abu na gaba kuma shi ne, yadda mutane suke mana wani kallo kan rashin ɗaukar mataki, har sun fara zargin mu akan al'amarin, Dan duk inda ka je zancen ɗaya ne shi ake ta maimaitawa. Gaskiya ne wannan, cewar Dufiti Alhaji Ibrahim Mangal, wanda tun da aka fara tattaunawar sai yanzu ya magantu. Ya ci gaba da cewa, duk maganar da kuka yi gaskiya ne, don haka ni shawarar da zan bayar ta farko shi ne mu sa jami'an sirri masu amana da gaskiya su yi bincike ta kan duk wani da ake tunanin da sa hannunsa sannan kuma mu nemi ɗan jaridar nan Ahmad da shi ma ya mana aikin bincike ta can ƙarƙashin ƙasa ina gani dai shawarar da nake da ita kenan jinjina kai suka yi gaba ɗaya cike da gamsuwa da shawarar da dubutu ya kawo daga nan suka ci gaba da tattaunawa duk akan yadda za a samu sauƙin matsalar A cikin wannan tsumin Raihan ta kammala karatunta cike da tarin nasarori. Farin cikin da iyayenta da abokinta A Wazir suka shiga ma kaɗai ya ishe ta farin ciki. Abbi ne da kanshi ya bar duk abin da yake ya ɗauko Rahim suka dawo gida cike da shauƙin ganin 'yan uwanshi. shi. Kwananta biyu da dawowa A Wazir ya dira a gidansu don yi wa abokin shi Raihan sannu da zuwa ta musamman. A hankali ya danna hon da sauri mai gadin da ke Bakin gate ɗin ya leƙo don ganin waye. ya fuskar A eh, Wazir ba ɓoyayya ba ce, da haka take mai gadi ya wangale mishi kofa shi kuma ya danna 'yancin motarsa, wacce ta yi matuƙar dacewa da yanayin tsarinsa. Cikin girmamawa suka gaisa da mai gadin, kafin ya shiga cikin gidan don sanar da Rahim zuwan A eh, Wazir Cibaɗo. Kamar daga sama Rehan da ke can cikin kicin ta tsinkaye saƙon da ta ji shi tamkar bishara. Cikin sauri ta ɗauki ƙatuwar rigar sanyinta ta zura. tare da ƙara gyara dogon gashin da tuni ta daina aske shi don sanin hukuncin hakan a musulunci. Cusa shi ta cikin hular sanyin da ke kanta kafin ta fito cikin takunta na nutsuwa, wanda ko takun ka duba sai ka fahimci cewa in dai wannan namiji ne to tabbas yana da tarin nutsuwa. Kai tsaye ta fita daga falon don so take ta tabbatar da abin da kunnuwanta suka ji mata. Zubawar kyakkyawar baƙar motar da ke fake daga can wajen Aje motoci ido ta yi kafin cikin son gyara takunta. Ta isa gabta da motar ba tare da ta ɗauki idanunta daga kan motar ba. Buɗe murfin motar ta ɓangaren direba ta ga an yi. A hankali ya zo kyakkyawar ƙafar shi wadda take sanye cikin rufaffun takalma. Kafin a hankali ya fito da gangar jikinsa da kuma fuskarsa mai cike da kyawu da annuri da wani irin kwarjini mai tsuma zuciyar matsoraci. na zuciyar Rayhan ta shiga wani irin bugu mai ƙarfi Duk da cewa ta taɓa ganin fuskarsa sau ɗaya a TV to amma yanzu ji ta yi kamar bata taɓa ganinsa ba. Haka kuma gani take kamar kyamara ta rage tamanin cikin ɗari na kyau da kwarjininsa. Wani irin jan numfashi ta yi saboda yadda ta ga yana kusanto ta da wani irin murmushi da kana gani ka san ba ko da yaushe yake yinsa ba. Tare da takun da ke cike da nutsuwa, tamkar mai tafiya saman gajimare. Jin shi ta yi dab da ita, wanda kafin ta dawo duniya ta kuma tsinkayar tattausan hannayensa cikin nata hannun. A lokaci ɗaya kuma yana magana cikin murmushi mai fita ɗaiɗai ya ce, My friend, na yi maka ba bazata ko? Shiɗewa ne kawai Rehan ba ta yi ba saboda kafin ta buɗe baki ta ji ta cikin jikin A-wazir. yana mai ɗan bubbuga bayanta tare da cewa ya kamata ka dawo hayyacinka. Rahim, wannan mamakin ya isa haka. Samun kan da ta da cusa fuskar da cikin jikin shi tana mai ƙara shakar da daɗin ƙamshinsa. Idan ta ce ba ta yi mamakin zuwansa ba, tabbas ta yi ƙarya. Ita shaida ce a kan halin Wazir da tsananin ajinsa. Duk da kuwa cewa ita ɗin ta daban ce a gurinsa, amma hakan bai sa ya kasa gwada mata halin tsimewarsa da yake halittarsa ba. Tabbas eh Wazir idan ya ce bai ji wani sauyin yanayi a tare da shi ba ya yi ƙarya, sai dai kuma bai kawo komai a zuciyar shi ba sai ma korar shaiɗan da ya yi don a ganinsa duk sharrinsa ne tun da Rahim namiji ne shi ma namiji ne da aka bai ga amfanin jin yanayin da ya ji lokacin da ya rungumi Rahim ba. Ɗago fuskar da take ta cusawa a jikin shi ta tare da ɗage mata gira ya ce aboki saukar da za a min kenan. Kunya ce ta kama Yahana hakan ya sa ta yi saurin sakinsa ta wuce gaba da sassarfa tana cewa sorry Hamma Wazir taho mu shiga ciki abi ma suna nan shi da abba yahaya dan bai koma ba mun bayan ta cikin takun shi na nutsuwa fuskar shi kada ranka da babu murmushi kuma ba haɗiran ran da ya saba sosai eh wazir ya samu karɓa daga gurin abi da abba yahaya anta amarya kuwa kamar ta goya shi saboda karramawa har wajen su momi sai da anta amarya ta ce su je su gaisa daga nan kuma suka dire ɓangaren hajiya gwaggo A nan kam Jiddo da ita ma ta dawo daga school kafin dawowar Rehan. Ta saki baki da hanci tana kallon A Wazir wanda har sai da Rehan ta taɓa ta sannan ta dawo hayyacinta. Gaishe shi ta cikin nutsuwa da son jawo hankalinsa kanta. Amsawa yi ba tare da ya mai da hankalin shi kanta ba Salima? hankalin shi na kan ajiya koko da suke tattaunawa a kan batun halin da ake ciki na binciken masu kashe-kashen nan saboda yanzu abin kamar yawa yake yi a maimakon ya ragu. Jidda dai bata so haka ba to amma ta sa wa ranta cewa ai ba ta da damuwa akan A Wazir tunda har ya iya zuwa gidansa saboda Rahim to tabbas ta san za ta iya cin albarkacin Rahim ɗin ya sota? ta har ma ya aure ta. To fa sai Jidda an faɗa. akan wannan tunanin ta tsaya kuma take ganin shi zai kawo mata mafitar son A Wazir da ya daɗe da kama zuciyarta. Abi ya daɗe da sanin Ahmad Wazir Cibaɗo tare da Rahim don duk gidan babu wanda bai san yadda Rahim ya ɗauki e Wazir da mahimmanci ba. Abi ya ji daɗin su don sun jima da sanin juna da mahaifinsa, kuma har yanzu ana mutunci da gaisawa, har ma idan wani abu ya faru da ɗaya suna gayyatar juna. Lokacin da zai tafi ne suka tattauna da Abi a kan batun aikin Rahim. Abi ya dubi A Wazir cikin sanya bashi hankalinsa ya ce, Ahmad, Haƙiƙa na yaba da hankalinka kuma na yaba da amincin da ke tsakaninka da Rahim. da haka zan roƙi alfarma a gurinka. Ina so zan nema wa Rahim aiki a wajen ku saboda wasu dalilai. Bayan waɗanda na sanar da kai. Murmushi A eh, Waziri ya kafin cikin ladabi ya ce Abi kar ka damu. Tuntuni Rahim ya samu gurbin aiki a wajenmu. Jiran dawowarsa kawai muke. kuma shi ne babban dalilin da ya sa na aje komai na yi tattaki na zo gida saboda ne muku bayani yadda za ku gamsu. Cikin farin ciki Abi ya ce to alhamdulillah amma kuma ɗaukar yin aiki kai tsaye ba tare da an yi masa intabiyu ba hakan zai yiwu. Eh Wazir ya ɗan gyara zamansa kaina cikin nutsuwarsa ya ce Abi na riga da mun yi wa Rahim intabiyu kuma ya cancanci aiki tare da mu. Abi ina fa tabbatar maka da cewa ba son zuciya na na ɗauki Rahim aiki ba. cancantarsa ce ta kawo shi matsayin da muka bashi. shi, don haka kar ka damu, koyaushe ya shirya zai iya fara zuwa aiki. Murmushin manya Abi ya tare da cewa shi kenan Ahmad na gode Allah ya taimaka, ya ci gaba da ba ikon zaƙulo gaskiya a duk inda take. Amin ya Allah. Eh Wazir ya faɗa cikin jin daɗin addu'ar. Sallama suka yi da alƙawarin Rahim zai shiga ofis ran Monday. Daga nan fitowa ya daga falon Abi, inda ya samu Raihan na zaman jiransa. Salama ya yi da anti amarya, daga nan suka fito shi da Raihan. Duba shi ta cikin marereta ta ce, Hamma Wazir, saura alfarma ɗaya nake so kai min. Duban ta yi kawai ba tare da ya ce komai ba. Dan surutun da ya yi har ya sa mishi ciwon kai, dauriya kawai yake yi. Nuna mishi wani ɓangare ta da ke gab da fita babban get ta ce, Ina so ka gaisa da Inna Maimuna. Inna ta tana so na ita ce matar Abba yaya. Ta ƙarasa magana cikin haɗe hannuwa alamar roƙo. Jinjina kai kawai ya fuskar shi na ɗan nuna alamun gajiya. Ina ita Raihan, ina ita rehan san ba lura da yanayin nashi ba tunda ba sabon gani da ido ta ba sabon gani da ido ta yi ba da shi ba bare ta fara gane yanayin shi. Abu ɗaya ta ce a mu'amalar shi ne maganarsa ta kurmanci ko da ido ya yi mata magana sai ta gane abin da yake nufi. Jan shi tai suka fara tafiya ganin baya son surutu ya sa ita ma nata miskilancin ya motsa. Da haka tafiyar kurame suka ya suka sa get ɗin Inna Maimuna. Ai Inna Maimuna ba ƙaramin farin ciki ta yi ba. Tarba dai masa ita ma ta mutunci da nuna mahimmancin mutum a guri. Daga nan bai zauna ba ya mata sallama tare da kyautar kuɗi masu yawa, kamar yadda ya zube wa anti da goggo Godiya sosai inda Maimuna ta yi masa Raihan ma ta ji daɗin karamcin da Wazir ya yi wa iyayenta. Bayan tafiyar A eh, Wazir aka sanar mata batun aikinta. Murnar da Raihan ta yi ba kaɗan ba ce burinta ya cika na zama 'yar jarida, sannan za ta yi aiki tare da waɗanda suka san mutuncin aikin. Sosai Abi da Anta Amarya inna Maimuna da Hajiya Gwaggo suka yi mata faɗa tare da nasiha mai ratsa zuciya akan riƙo da gaskiya da kuma amana. Keɓantacciyar nasihar ta amarya ga Rehan ko bai wuce ta kula da kanta ba, saboda nan ba ƙasar waje ba ce. Kuskure kaɗan za ta yi a gano ko ita ɗin wace ce. Ba ƙaramin sanyi jikin Rehan ya yi da tunatarwar ta amarya ba, ita ba gaskiya ta gaji da wannan abun, don dai kawai babu yadda za ta yi ne. Da tunanin yadda za ta fara mu'amala da sabbin mutane a matsayin namiji. Ta fara shirin. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama al'ayi